tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai da sha tara ga watan mai shekara ta dubu biyu da ishirin wannan wani lokaci ne na musamman da muke bayyana godiyanmu ga Allah madaukakin sarki ala hukmihi wa dangane da abin da ya shafi abin da Allah madaukin sarki ya hukunta mana kuma ya ƙaddara dangane da abin da ya shafi wannan lalura na cutan corona da Allah Maɗaukin sarki ya kawo mu ga wannan lokaci na ganin ƙarshe-ƙarshen watan ramadan kuma wannan lalura Allah Maɗaukin sarki bai kawo ƙarshenta ba to dangane da babban muhimmin al'amarin da yake fuskantar al'umman musulmi a daidai wannan lokaci dangane da abin da ya shafi sallan idi da kuma wasu al'amuran da yake da alaƙa da wannan muga dace wanda mu zo mu gabatar ma al'umman musulmi da waɗannan 'yan taƙaitattun bayanai ba don komi ba sai don al'umman su zama cikin haske su zama cikin aminci su zama cikin shiriya domin su bauta ma Allah maɗaukin sarki kamar yadda shi Allah ya tsara a bauta mai a wannan yini na idi kafin nan zan so dukkanin wani musulmi da yake ƙasan nan ko wajen ƙasan nan da ya ƙara gode ma Allah madaukin sarki a kan duk wani al'amari da ya same shi mai daɗi ne ko ko mara daɗi a lokacin da zai ƙara samun nutsuwa da kwanciya hankali ya fahimci cewa addinin nan na musulunci addini ne wanda yake yin daidai ya yi cib da cib ga kowane irin zamani da mutum ya samu kanshi a ciki ya kuma dace ga kowane irin mutum a kowane nahiya yake da kuma halin da ya tsinci kanshi a ciki kuma addini ne wanda yake yin daidai da kowane irin yanayi yanayin ya zama ya yi cif da shi addinin da halin da ya samu waɗanda ke cikin wannan yanayin da kuma irin nau'in mutanen a cikin halin yalwa ne ko a cikin halin tsanani ne shin waɗannan mutane waɗanda suke musulmi ne ko waɗanda ba musulmi ba ne maza ne ko ko mata ne masu hali ne ko ko matalauta ne addinin musulunci yana yin daidai da kowanne daga cikinsu addini ne da ake yin shi a lokacin damina lokacin sanyi lokacin zafi lokacin aminci da lokacin tsoro da lokacin da al'umma suke cikin halin zaman lafiya da kuma lokacin da suke yanayin annoba a daidai wannan lokacin za ka ƙara godiya ga Allah maɗaukin sarki bayan wannan ni'imar da kuma ni'ima ta gaba shine ta yin da Allah maɗaukin sarki ya hore mana zakakoran malamai tun a da da kuma a yanzu ko malaman nan suka zama wayayyu waɗanda suka san zamaninsu sannan kuma suka yi addinin musuluncin nan kyakkyawan fahimta yasa duk wani al'amari da kake jin shi gani a yau to sun riga sun ga magana a kan shi namu shine mu ɗauko mu kakkaɓe mu bi mu sanar da al'umma ga yanda addinin nan ya ce a yi a a yi biyayya ka abi jiri ina fatan mun gane wannan da kyau sannan kuma wajibi ne mu ƙara godiya ga Allah maɗaukin sarki a karo na uku da ya amintar da mu muka samu kanmu cikin wannan addini na musulunci domin duk wani abin da ya taso a yau kawai sai ka ga addinin yana da ta cewa a kan shi akwai nassoshi da fatoyin malamai a kai wannan yana nuna maka cewa tabbas addinin musulunci addini ne da yake da asali daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ya ɗan adam kuma ya hali da yanayi da ɗan adam yake samun kanshi a ciki shi sa a yau za mu gabatar da waɗannan 'yan takaitattun bayanai wanda muke roƙon Allah maɗaukin sarki ya sa albarka a cikinsu su zama masu gamsarwa da kuma fa'idantarwa da ɗaura al'umma kan abin da yake shine na daidai wannan bayani yana ɗauke da taken hal yajuzu salatul idi fil baiti shin ya halatta musulmi su yi sallan idi a cikin gida mutum ya ware iyalan shi ya jagoranci sallan idi da su su kadai wa ma hukumu zalika to me hukuncin wannan in ya halatta ni da iyalaina kai da iyalanka wancan da waɗancan da iyalansu kowa a gida mai hukuncin wannan sakamakon tsoro na mahara sakamakon tsoro na gobara da aka ce ga ta taso ta tunkaro al'umma sakamakon tsoro na ambaliya ko wasu dabbobi macizai ne zakuna ne damisoshi ne waɗanda ake fargaban gasunan sun doso al'umma sannan kuma ga sallan idi to ya kamata a yi sannan yanzu da ake tsoron wannan musifaffiyar cutar shugabanni suka ce kowa ya zauna a gida to shin za a iya yin sallan idi a cikin gida in za a iya yi wasu hukunce-hukunce suke tattar da wannan kuma ya sallan idin za ta kasance jama'a mun gano wannan da kyau ko shine abin tattaunawanmu a yau ba mu da wani ra'ayi ko fahimta da mu a yau za mu gabatar illa mu sanar da al'umma wajabcin yin ɗa'a da biyayya ga shugabannin da Allah maɗaukin sarki ya danga amanan jagorancinmu a hannunsu kamar yadda annabi ya sanar da sahabbai wannan ya ce duk wanda ya yi tsawon rai daga cikinku ga abubuwan da zai faru sai ya ce kai ɗa'a ga shugabanka ko da ka ga abin da bai ma daidai ba ko da ka tarar da abin da bai ma daɗi ba annabi ya ce wajibinka shine a sam'o wa ɗa'a ko da ko shugaban da aka sama kana ganin bai kai ba kana ganin kafi shi kana ganin kuna da bambancin fahimta bambancin siyasa bambancin yanki bambancin gari yau dai shine shugaba ko annabi ya ce wajibi ne kai mai da'a cikin abin da dai ya kawo in dai bai saba ma dokan Allah kai tsaye ba jama'a mun gano wannan da kyau ko to dangane da wannan matsala da al'umman jihar Kaduna mu a yau muke cikinta to wajibi ne mu tsaya mu fahimci waɗannan nassoshi kyakkyawan fahimta sannan ko mu aiki da su don mu gudu tare ko mu tsira tare a cikin littafin bugiyatul mutatawwa fi salati tatawwa na muhammad bin umar bin salim albazamul a shafi na hamsin da hudu malamin yake cewa manfatar hule uzurin mutumin da duk idi ta sibice mai saboda wani uziri na rashin lafiya ya ce man kana yawmul idi maridan misali musulmin da ya samu kanshi a ranar idi ga shi bai da lafiya da zai iya takawa ya tafi masallacin idi au mahabusan ko kuma wanda aka tsare shi a gidan yari ko aka tsare shi a sal na 'yan sanda ko kidnappers suka tsare shi a matsaransu ko wani mai bin shi bashi ya tsare shi yana cewa sai ya bashi dukiyan shi a inda ba zai iya tsallakawa ya ƙetara ya tafi masallacin idin ba ko kuma cutan korona ta tsare ka a cikin gida to ya dage da sallin idi au kharaja li yusalli ko ko misali mutum ya samu daman fitowa zai je sallin idin fa fatatuhu sai wannan sallah ta kubuce mai ma'al imam kila saboda goslo ko saboda nisa ko wani dalili cikin dalilai na lalacewa abin hawa ko a kwace ko ta ɓace ko wani abin da ya kama da haka Wa wa'adarhu yusallil ida sai ya dawo wa'adatuhu yusallil ida shi kuma wanda wannan yanayin ya sama ya saba sallan idi duk shekara ba wani dalilin da ke hana shi fa ha'ula'i mala ya ce irin mutumin da di ya samu kanshi a wannan hali da kuma wannan yanayi yusalluna jama'atan idan a gidanka akwai mutum biyu uku hudu biyar sai ku haɗu ku sallin idin a cikin jam'i kenan wa furada in kuma kai ɗaya ne a gidanka ko a ɗakinka to kai ɗayan ma sai ke sallin idinka jama'a mun gano wannan da kyau ku to ya za a yi sallan idin to malam zai kawo mana bayanai daga manya-manyan malaman musulunci yardaddu amintattu gogaggu domin mu fahimci yadda wannan al'amari namu zai zama babu wata matsala bi iznillah qala ibn taymiya rahimahullah babban malamin musulunci ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi abul abbas ya ce wa ha'ula bi manzilatin ladina istakhlafa ali man yusalli bihim masu irin waɗannan lalurorin to sun zama kaman wanda a zamanin sayidina ali ya aje masu wani da zai masu sallan idi sayidina ali za mu zo mu ji ya fito zai tafi sallan idi sai aka ce ala gafarta malam ya khalifata rasulillah ga wasu tsoffi da masu ƙaramin ƙarfi da marasa lafiya da ba za su iya binka sallin idi ba to ya za a yi da su a gida kuma musulmi ne balagai kuma suna da buƙatun su sallin idin nan to sai sai da na ali ya wani daga cikin malamai ya zaunar da shi a cikin gari ya ce ya tara su yi masa sallin idi to sai Ibn taymiya ya kaba hujja da wannan asari na sai da na ali sakamakon uzurin da waɗannan mutane suke da shi ya ce a masa sallin idi a gida kamar yadda a yau muke cikin wannan uzuri na corona aka ce mai sallah a gida to mu ma wannan asari na sai da na ali ya yi daidai da mu idan gidanku kun kai ku haɗa jam'i to sai ku yi jam'i in kai ɗaya ne za ka ji yadda za ka yi sallan da kuma yadda su waɗanda suke da yawan za su yi mala ya ce wa manta raka hali gairi uzurin amma mutumin da ya bar sallin idi ba wani uziri daga cikin wasu daga uzuran da muka ambata zahiru kalamu bune taimiya annahu la yushra'u lahu qada'uha to a zahirin magana ibn taimiya to ba shar'anta mai sai ya ranka ta ba faqala wallazi kharaja li yusalli hu ma al imam domin ibn taymiya yana cewa mutumin da ya fito zai je masallacin idi sai wannan idi ta kubuce bai samu bai tarar liman ya ƙare bi khilafi amma ta'ammada tarki wannan fatawan na cewa ga koma gida ga tara iyalanka ko kai kai kadai to ta shafi wanda dama yi nufin zuwa ne ba waɗanda su dama da gangar ba abin da ya dame su da zuwa sallan ba ne an gano wannan dama ba al'adansu ba ne to su waɗannan ba da su ake wannan fatawar ba kawo musa mutumin da ba abin da ya dame shi da sallan juma'a ne amma yau kuma ya bi kowa kazan laha akan cewa dan me ba a je sallan juma'a ba a lokacin da ake godo da mutane cewa idan an kira sallah ku kalli girman Allah ku bar duk abin da kuke kamar yadda annabin Allah ya umarce ku ku zo masallaci da wuri ku samu ku yi nafilfili sannan ku jira a zuwa yi sallan jami'i mutane suka ƙi, suka yi birris suka yi kunnun uwar shegu wani ma yana ji yana gani har a gama sallan bai zo ba amma yanzu ya fi kowa ihun an hana sallan jami'i kuma jama'a mun gano wannan da kyau ko shine ma yake magana akan irin waɗannan mutanen malai ya ce iza fatal muslimu salatul aidi fa innahu yusalli rak'ataini mithlu salatul imami fil aidi malam ibnu taymiya ce duk sanda sallan idi ta kubuce ma to zaka komo gida tare da iyalinka ko kai kadai sai kai sallan idin nan raka'a biyu kamar yanda liman yake yi wa zalika istijlalan bil hadith tali mala yace ya kafa hujja ne da wannan hadisin da zamu karanta yanzu daga Aisha Allah madaukin sarki ya kara mata yarda tace dakhala abubakarin wa indi jariyatani min jiwaril ansari Aisha tace mahaifina babban aminin manzon Allah khalifa na farko daga cikin khalifofin annabi kuma sani ya ni yasnaini huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana as siddiqul akbar abu siddiqa na abubakar ya shigo safanta ko tantin da take zaune tantin manzon Allah sai ta radda ko su 'yan mata biyu daga cikin 'yan matan garin madina tagniyani bima taqawalat al-ansari yawm bu'as suna maimaita waƙen da aka yi a ranar bu'as wani al'amari ne da ya faru da mutanen madina qalat walaisa ta bi maghniyatai su waɗannan 'yan mata ba mawaƙa ba ne ma'ana ba zabiyoyi ba ne suna da maimaita abin da suka ji ana maimaitawa na wannan rikicin da ya faru na bu'as suka mai da shi kamar wake irin na gada faƙala abubakarin sanda abubakar ya shigo ya tarar da su suna wannan wake sai ya ce a mazamiru shaitani fi baita rasulillah a me haka yanzu gogen shaidan jitan iblis a ɗakin manzan Allah wa zalika fi yawmi idin aisha da ce wannan abun fa ya faru ne a ranar idi sanda na abubakar ya faɗi wancan kalma fa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ke yanke sai annabi ya ce ya ababakarin ya abubakar inna li kulli qaumin idan yace ai kowace mutane abubakar ka sani suna da idinsu wa haza iduna wannan shine Idun, rana ne na walwala rana ne na sakewa rana ne na annashuwa rana ne na zikiri da ambatan Allah da kiyaye dokoki wa tilkal ayyam ayyamu mina ran da wannan abin ya faru kuma ranakun mine ne ma'ana an dawo daga arafa kwanakin da ake hidiman jifa a mina a ɗaya daga cikin kwanakan ne wannan abin ya faru wani hadisi al bukhari da muslim ne suka fitar da shi mala ya ce wa wajen dilala annahu sammaha ayyamu idin ku ga annabi sai ya ce waɗannan kwanuka kwanukan idi ne nisbatu nisbatul idi ilal yaumi sai ya zama an danganta yinin da idin fa yastawi fi iqamati hal fadl wal jama'a wan nisa'i war rijali to tunda haka ne dangane da al'amarin tsere sallan idi ya shafi mutum ɗaya zai tsayar a ranar nan ko kai kaɗai ne a dokan daji ko kaɗai ne a garin da ba musulmi sai kai kai tsaye sai kai sallan idi kuna cikin jama'a ne kuna cikin mota ne akan hanya ranar idi na'am ko ko ku kaɗai ne a ƙauyen ku ku biyar ko ku goma mata ne ko ko maza ne wannan sallan idin sai kun yi ta a bisa yanayin da kuka samu kanku a ciki ma'ala ya ce wa ya akidu haza ƙaunuhu fiye riwayatul ula haza iduna ai li ahalil islam wannan shine idin waɗanda suke musulmi ne wa ahlul islam shamilun li in kowa ka ce ahalul islam to ya shafi kowa ku da yawa ne ko ku kaɗan ne maza ne ko mata ne kai kaɗai ne ko kai da wani ne wannan ya shafi ku baki ɗaya a faradan wa jama'an ina fatan kun gano wannan da kyau to za ka tsaye da sallin idin nan a duk hali a duk yanayi a duk zarafin da ka samu kanka a ciki mun gano wannan da kyau ko yanzu kaga waɗannan fatoyi na waɗannan manyan malaman da suka jingina su jikin wannan hadisi da wancan asari na na ali yana nuna mana duk yanda ka samu kanka a ciki to za ka tsaye da sallan idi ya za a tsaye da sallan idin malam zai zo mana cikakken bayani a cikin littafin mir'atul mafatih sharhi ne na mishkatul masabih na ubaidillah bin muhammad bin abdussalam bin khan a jiz'i na biyar shafi na sittin da hudu malamin ya ce اختلف العلماء في من لم يدرك في من لم يدرك صلاة العيد مع الإمام malamai sun yi saɓani dangane da mutumin da ya taho zai zo sallin idi ya bi limamin gari sallah sai taras an gama ko kuma ya nufin zai je sallin idin sai ya zama lalura irin wannan ta taso shugabanni sun ce a bari kun gane wannan da kyau ko ya yi ninya ya yi wanka ya komi ya kinsa, ya ɗau da duma to ga sallar idin ba za ta yi a yi ta inda aka saba ba to ya za a yi sallan idin a wannan halin da wannan yanayin mahala ya ce faza habal muzni wa malik wa abu hanifa ila annahu la ya waɗannan manyan malaman suka ce ai in ya samu kanshi a wannan yanayi shi kenan ta subuce mai ba zai zo ya rama sallan idin ba su ne al'imam al-muzni da al'imamun malik a wani fatawa nashi za mu zo za mu ji wasu fatoyi na imamu malik da ke cewa zai sallan idin nan da al'imamu abu hanifa wa bihi kala ahmad wa bin kudama suka ce man Salatu salatul idi ai ma'al jama'a suka ce duk mutumin da sallan idi ta subuce mai tare da jama'a fala qada'a alaihi wannan ba zai rama ba wala haba shafi'i ila annahu ya yaqdiha amma Limamin shafi ya ce wa sai ya rama ta waktalafu aidan fi annahu kaifa ya qadiha to sai malaman suke sabani anan idan zai rama wannan sallan na idin to ya zai rama shi da abin da muke son mu ji ko na'am mu ji yanda zai rama fa qala abu hanifa abu hanifa yace in zai rama in sha a salla wa in sha'a lam yusalli ya ce yana da dama in ya so ya sallan ya yi in ya so kuma ya bari fa in sha salla arba'an in ya so ya nafila raka a hudu wa in sha a salla raka a taini in kuma ya so to sai nafila raka a biyu wa ilaihi zahaba ahmad irin wannan fatawa na abu hanifa irinta ne dai al'imamu ahmad bin hanbal imamu ahalus sunna wal jama'a ya ba da fatawa da cewa haka zai qala ibn qudama al-imam ibn qudama yace man fadaruhu salatul eid duk mutumin da sallan idi ta wuce shi ta sibice mai fala qada alaihi yace ba zai rama ta ba fa in ahabba qada'uha in ya so a ran shi rama fa huwa mukhayyarun to ne yana da zaɓi. in sha sha'a sallaha arba'an in ya so sai ya nafila raka hudu rawa haza an ibn mas'udin yace an ruwaito irin wannan fatawa daga abdullahi dan mas'ud wa huwa sauri wannan tayi daidai da fatawan al-imam sauri wa qala ibn mas'udin ga nassin abin da ibn mas'udin yace man fatahul ida mutumin da duk sallan idi ta subuce mai ma'al imami tare da liman kamar yadda ya saba falisalli arba'an to sai na fila raka a hudu akhrajahu da ibn mansurin bi isnadin sahihin mala yace al-imam sai dan mansur ya da wannan asare da isnadi wanda yake ingantacce sai dai za mu zo a gaba za ku ji magana dangane da isnadin wannan asare na abdullahi ɗan mas'ud wa in sha an yi tsalliyar raka a taini ka salata ta tsawo ya ce a nan wanda zai ranka wannan sallan idin yana da zaɓi ko dai na fila raka'a biyu wa huwa ƙaunar auza'i wannan ita ce fatawan babban malami al'imamul auza'i wa in sha sallaha ala sifati salatul idi ya ce in ko mutum ya so to zai iya wannan sallan idin kamar yanda ake yin sallan idu sosai a masallaci bi kabirin ta hanyar yin kabbar bari wahadahu zai sallan shi ɗaya ne au fi jama'a ko zai tara iyalan gidan shi ne su yi sallan waɗannan kabbar barin da ake a raka'an farko zai yi su a raka'a na biyu ma zai yi su zalika an Ahmad wa Isma'il bin Sa'adin. waktarahu aljawzajani ita wannan fatawa da ke cewa raka'a biyu zai yi a bisa yanda sallan idi take da kabbar barinta al'imamu ahmad da ismail dan sa'ad da al'imamu aljawzajani suke kan wannan fatawa allah maɗaukin sarki ya ƙara yarda da su wahaza ƙaunin naha'i har ila yau wannan ya dace fahimtar al'imamin naha'i wa malik wa shafi'i wa abu saurin munzir duk waɗannan manyan malaman suna kan fahimtar inda zai sallin idin to raka'a biyu zai yi a bisa yanda kuma sallin idin take in kuma ya ɗauki zaɓin idin ta wuce ba zai yi ba to zai batta ne kawai ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce annahu yusalliha kama yusalli ma'al imami zai wannan sallan idi ne kamar yadda ya saba tare da liman illa anna malikan istahabba lahu zalika min gairi ijadin sai da shi imam malik yana cewa mustahabbi ne ka zo kai sallan idin in kai kaɗai ne in ko da iyalinka ne ma mustahabbi ne ka jagorance su wannan sallan idin amma ba wajibi ba mun gano wannan da kyau ko mala ya ce wa zalika limara wal haƙe an abdullahi bin abi bakar anasin anas kana anasun idza fatahu al shi sai shi na anas dan malik duk sanda sallan idi ta suɓuce mai ma'al imami bai sami yin ta tare da liman ba jama'a halahu sai taro iyalan gidan shi fa bihim sai ya masu limanci mithlu salatul imami fil kamar yadda liman yake jagorantar al'umma a masallacin idi jama mun gano wannan da kyau ku kun ji ga asari daga abdullahi dan mas'ud ga asari daga sayyidina ali ɗan abi talib ga asari daga al'imam anas ɗan malik ga hadisin manzon Allah kuma ga fatawan waɗannan manya-manyan malamai jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko shi yasa ku rika mutunta malamanku ku rika kimanta malamanku ku daina faɗin kalmomin ɓatanci da zargi akan waɗannan malaman naku an gane waɗannan fatoyin suke karantuwa suke gaya muku tsakani da Allah jama'a mun gane amarya in ba a ɗora ta a doki ba ya kamata a ɗora mata kaya ya umba ku mutunta malaman ku kun kyautata masu rayuwar ta inganta ba ya kamata a ji kalmomin batanci na fito a bakunan ku ai yanzu ga lokaci yayi yanzu kai ne limamin gidanka kai ne malamin gidan sai ka je ka tara matanka da 'ya'yanka ga jagorance su sallan ina fatan mun gano wannan da kyau ai bai kamata a samu wani gida daga cikin gidajen musulmi ba wannan sallan ba ai kowa yayi kuma kulhuwar huwallahu ga karanta ta yi falaki da nasin ga karanta sun yi Shi kenan kawai sai ke sallan nan ina fatan mun gano wannan da kyau shi da shugabanni gaba ɗaya kowa ya zauna a gidan sai ya sallan sai ya ɗauka, kuma sai a sa matalakawa sai su gani koko Allah madaukin sarki ya shiryar da mu mala ce, waro ibn abi Shaiba, an ibn jurayj an atsa ibn abi rabahin qala man fatahu al da. yusalli rak'ataini wa yukabbiru wannan babban malami al-imama ta dan abi rabah yace duk mutumin da sallan idi ta subuce mashi to nan raka raka'a biyu zai yi tare da kabbar barin da ake yi wali annahu qada'u salatin fa kana ala sifatiha saboda ai ranka sallan zai yi mun gane wannan kuma zai yi ta ne a bisa siffanta ka sa'ir salawat kamar yadda sauran salloli suke ƙultu wa ilayhi zahaba bukhari a ƙarƙashin wannan fatawan ne al-imam al-bukhari yake kama ya dullo alaihi tabwibahu kamar yadda al-imam bukhari ya girke babi a cikin as-sahih yi bayani kan wannan zamu zo mu ji babin wa huwa qawlan rajih indana wannan maganar ita ce tabbatacciyar fahimta mu ma a wurinmu kamar yadda al'imam ubaidillah bin muhammad bin abdulsalam bin al ya ambata a cikin littafin shi mir'atul mafatih sharhu mishkatul masabih Allah madaukakin sarki ya mai sakayya da alkhairi jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan abubuwa ne sauƙaƙa abubuwa ne da kowa zai fahimce cikin sauƙi an fahimci wannan muna fatan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu a cikin littafin al-mutawwari ala Abuwabil bukhari na al-imam al-allama nasiruddin ibn munayyar wanda Allah madaukin sarki ma wannan malami rasuwa hijira na da shekara 683 yace babun idza fatahul eid al-imam al-bukhari yace ga wani babi a duk lokacin da sallan idi ya suɓi cewa mutum ya salli a ne to na nafila a biyu zai ai Iza fatar rajulu salatu la'idi ma'al imam sawa'un kana li Amla, a fahimta al bukhari akwai dalilin da ya sa ya rasa idin ko haka siddin ya rasa to na nafila a biyu zai tare da waɗancan kabbar bare kamar yadda ake yin sallan idi wani al'amari ne mai sauki jama'an gano wannan da kyau ku. sai kowa a gidansu ya tara iyalan gidan ka tara kanninka da iyayenka sai ka waje zai kai wa sallan idi sai a ci gaba da hidiman sallah a cikin gida kawai ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya shiryar da wa kazalika nisa wa man fil buyuti wal qura haka mata da ke cikin gida idan za su sallan idi a cikin gida yanda ake sallan idi a masallacin idi tare da liman da sarki mun gane to haka za su sallan idin haka ma waɗanda suke ƙauyukan da adadinsu bai kai a kafa masu masallacin idi ba in za su sallan idin yanda ake a cikin garuruwa haka za a yi لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم saboda magana annabi da ya ce haza iduna ya halal islam wannan ya ce idinmu ya ku al'umman musulmi jama'a kuna gano wannan da kyau ku haka tsarin idi yake to kuma haka aka umarci kowa yi to da annabi ya ce haza iduna ya halal islam ai da alal ida idan likullin na annabi ya sanya idi ta zama idi ce ga duk wani musulmi fayambagi an yi sharakal kullu fi sunan al'idi to wannan ya kamata kowane musulmi a yi musharaka da shi cikin al'amarin sunancin idi wa min jumlati ha asala yana daga cikin abin da idi ke tattarowa shine al'amarin gudanar da sallan idin mun gano wannan da kyau ko kenan kowa a gida sai tare iyalan shi sai yayi in kuma kai goro ne kana kofan gida ne yi sallan ka a ɗakinka, amma yadda ake yin ta a masallacin idi wani zai ce to ala ya ala ni wala ba san da ake ba kuma na manta shekaran da ya wuce da muka je sallan idin wala kabara nawa ne malumai yake a na farko to kaji amma da shi ake zama a dandali ana zagin limamin unguwansu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ai malamai sun ƙi yin komi malamai sun san me annabi ya ce game da biyayyen shugabanni ne kai kuma ka iya da su gaya maka ka je ka sa kanka cikin rudani jama'a mun gano wannan da ke ku? mu aqidan mu ba a saba maganin shugaba sai in ta karo da na Allah ne Allah madaukin sarki shiryar da waɗannan bayanai suna cikin littafin hashiyatu sindi ala sahih bukhari na muhammad bin abdulhadi a sundi almadani mala ce wa amara anasun maulahum ibn abi utba bizawiya babban malami kuma sahabin annabi anas malik ya umarci ɗaya daga cikin bararrun bayan shi mai suna abu utba a wani ƙauye da ake kiran shi zawiya zawiyan nan mawdu'un ala farsakhaini wani wuri ne tazaran shi da garin basara farsakhi biyu ne kana biha kasarun wa ardun shi anas yana da gida da gona a wurin wa kana ya kima hunaka kasiran sayyidina anas ya fi zama ma a wurin to sai ya umarci wannan yaron nashi fa fajama ahlahu wa banihi ya tattaro ‘ya'yan anas da iyalan anas wa salla ka salati a halin misri ya masa sallin idi kamar yadda ake a cikin gari wata hom kuma ya kabbar bari irin yadda ake yin kabbar barin idi kwantar da hankalinka za mu zo mu faɗa maka a raka'an farko kabbara nawa ake yi a raka'a na biyu kabbara nawa ake yi al'amarin yau za a koya maka yadda za ka yi sallan idin nan da 'yan kwanuka kaɗan insha Allah kai dai ka bi malamai don duk wanda bai bi su ba ba shi aiki mai tsawa ba ba za ka yi abin da Allah zai karɓa ba mun gane ka ji mutum ya ce wai malaman nan ba su da tsoron Allah shi kuma Allah ya ce wanda suka fi jin tsoron shi malamai nawa za mu ɗauka naka ko na Allah ka ce malamai ba su da tsoron Allah kai ne ke tsoron Allah shi kuma Allah ya ce innama ya Allah min ibadihi al'ulama shi kuma ya ce malame ne ke tsoron Allah kai kuma ka ce malame ba ka tsoron Allah wa kake maraddi malaman ko Allah shi sa duk magana da za ka yi ka lissafa kar ka sake ka yi ta sai ka san dalilinta in ba haka ba sai ka shiga cikin ruɗani zinil kaula in hawalta madaha muhammadin fa fi kulli kaulin mustahilun wa ja'izu Allah shi kyauta wa ikirma, ikrima ikirma ikrima yace Ahalus sudan yajma'una fil raka a taini, kama ya al imam ce Ahalus sawad mutanen da suke da yawa a sawad taron jama'a to za su taro su yi sallan idi kamar yadda liman yake masu sallan idi inda halin zuwa idin ina fatan mun gano wannan zai yi wa garinku sai kun tsallake wani rafi ko wani tafki sannan ku ketara ku je a daren idi sai aka yi ruwa sai ruwan ya kawo ba wanda zai yi ketarawa kuna kallo ga can suna zallan idi ko kuma kuna wannan tsallaken ya na ku yi wannan fatawan za a ba ku ko na ku koronan kenan jama'a mun gano wannan da kyau ku ya ka da mutane su fahimta Allah ya san tsarin da yake tsara abubuwan shi Allah ka shiryar da mu wa qala fa malam afa'u yace idza fatahu al-eid salla rak'atayn mutumin da duk idi ta subuce mai to rak'a biyu zai haka cikin sharhin bulugul maram na babban malami ash-shaykh Muhammad Salim a juz'i na 4 shafi na biyar. ya ce ma ya fa'aluhu man fadadu salatul La'i, mutumin da duk sallan idi ta ce mashi mai zai yi wa ya ba bahasuna fi man fataduhu uzirin? udhrin gairi li ghairi udhrin idza arada an yatadaraka zalika shin wanda ya rasa idin da uzuri ne idin ta ce ko ko ba uzuri ya zai riski sallan idin shi ya samu ya idin ba tare da matsala ba shine abin da malam zai tattauna mana a nan da izinin Allah ma'ala yace walakin al-mustadrak huna fi haƙi man fata al fa hal yusalli idan wa kam yusalli ma'ala ce mutumin da yake son ya riski haƙƙin abin da ya ce mai na sallan idi shin idin zai yi in idin zai yi kuma raka nawa zai yi sai ya ce faƙadar an ali radiyallahu anhu annahu lamma kharaja li salati al-eid fi al-musalla yace an ruwaito asari daga sayyidina ali a sanda ya kintsa zai tafi sallan idi qila lahu sai aka ce da shi inna hunaka unasan ajaza aka ce a ai a cikin gari akwai wasu kasassu ya shukku alaihimul khuruja ma'an nasi ila musalla wanda su fita su je masallacin idi kalaci sallan idi tare da sauran musulmi al'amarin zai masu wahala su ya za a yi da su idi ta sauka kansu kenan a daidai wannan lokaci fastakhlafa man yusalli lahum sai sai da na aliyabar wanda zai masa sallah kala lawai li'amartu li amartu an yusalli arba'a raka'atin yace da ni ne a yau zan ba da izinin ai sallan ya ce raka hudu zan ce su yi mun gano wannan da kyau ku za mu zo mu tattauna dangane da riwayoyin da ke cewa rakawai hudu za a yi bi iznillah mahala ya ce wa ƙabla shiro ifil gardi yambagi an yi ta'allama anna man fatadhu salatul aidi in a salla wa in a tarak kafin mu kutsa kai mu mutane bayanai wasu daga cikin waɗanda ba mu yi su a baya ba ya kyautu ka san in ba ka so ka yi sallan idin in ka so za ka iya bari to kaga cin da aka ce in ka so ka yi in ka so ka bari wannan na nuna sallan idin mai musa ba waji ba ce na ce kawai mai ƙarfi an gane wannan amma sallah azhar an taba ce maka in ka so ka in ka so ka bari eh amma sallan idi an ce in ka so ka yi in ka so ka bari kuma kai ba kai zaka ce malaman ne yin son zuciya bane ai jama'a kowa ya tsarkake bakin shi sannan kowa ya tuba daga maganganun da ake faɗi wanda ya saba ma ka'ida na shari'a gaskiya Allah ya shiryar da mu ma'ala ya ce fa haula in sha sallahu naka wa in sha raja ilal masjidi mutumin da har ya je masallacin idin sai taran liman ya gama to in ya so yayi yi sallan idin yanda muke bayani a nan filin idin in kuma ya so to ya dawo masallacin unguwansu ya yi wa in sha'a taraka salata bil kulliya malam atiya muhammad salim ya ce in ma ya so yana iya barin sallan ɗungurungun li'anna salatu la'idaini da farda ya yace domin sallan idi ba farilla ne na aini ba ba farilla ne akan kowa dole ba khilafan liman yaqulu bizalika mahala atiya muhammad salim ya ce wannan saɓanin masu cewa sallan idi farilla ce wa ashaddu man Shaddu fi zalika al-ahnaf waɗanda suka bi kowa tsanantawa suka ce sallan idi farilla ce su ne ‘yan mazabin ahnaf fayarrauna annaha wajiba su suna ganin sallan idi wajiba ne wal wajibi inda hum ghairul fardi su ma kansu wajibi a wurinsu ba farilla ba ne falfardu ma sabata bi dalilin kata'i domin shi farilla suka ce shi ne abin da ya tabbata da hujjoji ƙarara walwajibu ma sabata bi dalilin ahadi shi kuma wajibi shi ne wanda ya tabbata da dalilai wanda ba su kai ƙarfin wancan ba wa ulama ya kolona hiya fardu kifa'i mala ya ce amma mafi yawancin malamai sun dafa kan cewa idi farilla ne na kifaya walau raka ha a halu ƙarya amma da mutanen gari ɗaya za su haɗu su ƙi lahumul imamu alaiha da dole ne shugaba ya shirya tutan yaƙi a ji a yaƙi duk mutanen garin amma in wasu suka yi wasu ba su yi ba ba zai yaƙe su ba jama'a mun gano wannan da kyau ku wa minhum man qala hiya sunnatun muakkada daga cikin malamai akwai waɗanda suke cewa sallan idi sunna ce mai ƙarfi kama ya qulu shafi'iyya kamar yadda malaman shafi'iyya suke fatawa akan haka jama'a kun ji fatawan ash sheikh Atiyya Muhammad Salim a cikin mawahibul jalil sharhi ne na mukhtasarul khalil na shamsuddin abu abdullah muhammad bin muhammad bin abdurrahman al-tarabulusi al-maghribi a jiz'i na biyu shafi na ɗari biyar da tamanin da ɗaya ya ce ƙala bin habib ibn habib ya ce man fatar ida mutumin da duk sallan idi ta subuce mai la ba su an yajma'aha ma'a nafarin min ahalihi babu laifi wannan mutumi ya je ya tattaro wasu daga cikin iyalan shi a zo a gudanar da wannan sallan idin mun gano wannan muktasar fa lawali da sani wa qala suhunun malam suhunun yace la ara an yajma'u wa in a habbu sallu afzazan ce ni a fahimta na kasi jam'i kowa ya nashi daban amma in sun so su jam'in sun maƙala wal mazhab annahum la yakhtabuna amma ba za su hudu ba ba dan abin da ke tsorata mutane kenan dan ana cewa za a hudu wani to kaji kuma ku kaji ba dai sa kana idin ne a za ka yi ka bar hudu ban in ga gama ka ce ma wanda kai masallar idin ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ka tafi kawai ya isa kai ma annabi salati an kare to da larabci a ko da Hausa in ka iya da inyamuranci ma kai in kai bai rabe ne kai kanuri ma yi ba fulatani ma yi ina fatan mun gano wannan da kyau ko baka ce ma ji tsoron Allah ba ana sallamewa kowa ya tashi ya tafi malam tsuhuru ne yace ba sai kai hudu ba ba sun maƙala fil mudawwana sannan cikin mudawwana yace wai salliha ahlul qura mutanen ƙauye za su yi sallan idin ka ahlul hadare kamar yadda mutanen birni ma za su yi jama'a mun gano wannan da kyau ko a cikin alkafi fi fiqh na abdullahi ibn qudamah al-maqdisi abu muhammad a juz'in farko shafi na da da talatin 338 yace sifatul qada'i salat riwayat siffan yanda za a ranka sallan idi to ruwayoyi uku ne ihdahunna na farko daga ci yace mutum zai rama ta a siffan yanda hadisin Anas ya zo mun gane yanda anas ya ce ma wancan almajiri nashi ya tara mutane ya masa sallan idin nan to haka za ka yi ta na biyu malaman da ke cewa raka hudu zai yi mun gane wannan da sallama ɗaya in ya so kuma ya raka biyu ya sallama ya raka biyu ya sallama kamar yadda ya zo a cikin riwayan ibn mas'ud da yake cewa man fata hul'ida falyasalli arba'an duk wanda idi ta subuce mai raka hudu zai yi li'annaha salatu idin fa iza fadat sulliyat arba'an kal juma'a yace in ta subuce ma raka hudu zaka yi kaman juma'a sai dai wannan isnadi munqati'i ne kamar yadda Sheikhul Albani a cikin Irwaul Galil juz'i na uku shafi na 121 ya ambata na uku shine mutum yana da zaɓi ko dai ya hudu ko kuma ya batta kamar yadda sallan walha take ina fatan mun gano wannan da kyau ko kai biyu ko kai hudu ko ma ka bari qala la ba'sa an yajma ahlahu wa waladahu wa yajma'u bihim idza fatahu al babu laifi mutum ya tara iyalan gidan shi ya masa sallan idin idan ta subuce mashi fa amma Allah ya Allah ya futuhu fala ara zalika yace amma wanda sallan ba su bace mai tebe kiri ya ƙi zuwa sallan idi yace ni a gida zan yi to bai da daman yi bai isa ba kaza ko wanda zai fake da wannan yasa son zuciya ya ta tsula tsiya in an taba shi ce ran nan kuka yi karatu to ba da irin ku aka yi ba mun gano wannan da kyau ko haka a cikin littafin masail na al-imam ahmad bin hanbal da ya sa rawiya ishaq ɗan mansur almarwazi a jiz'i na biyu shafi na ɗari bakwai da sittin da takwas ya ce duk mutumin da sallar idi ta subuce mai sai nufin zai rama ta to zai rama ta ne ala sifatu salatul idi adadan wata takbiran zai rama ta ne adadin rako'in rako'i biyu da kabbar barin da ake yi a raka'an farko kabbar bari kaza raka'a na biyu kabbar bari kaza اختاره الجوزجاني وابن عبدوس وقال في مجمع البحرين هذا أشهر الروايات gano من da kyau ko waɗannan manya-manyan malamai duk akan haka suke al'amarin nan jama'a al'amari ne mai sauki ba al'amari ne mai wahala ba al'amari ne na biyayya ba al'amari ne na tawaye ba Allah madaukin sarki ya samu dace Imam Ahmad bin Hanbal yace raka hudu zai yi ba tare da kabbara a tsakaninsu ba mun gano wannan da kyau ku ya ta bayani ya ta maganganu dangane da yadda al'amarin zai kasance malamai suke maganganu dangane da raka hudu ko raka biyu ka duba littafi mai suna arriwaya ne walwaje haini jizgin farko shafi na 190 zuwa 191 da almuguni jizgi na biyu shafi na 390 da al'insaf insaf juz'i na biyu shafi na 433 da 434 duk waɗannan bayanai sun zo dangane da yanda al'amarin juma'a a idi za ta kasance ƙarshen bayani mala ya ce wa aulal Akawal huwal al Auwal wa huwa annahu ya haraka a Tainika asliha magana mafi inganci shine maganan da muka fara gabatarwa cewa mutumin da idi ta same shi a yanayin da ta same mu a yanzu raka'a biyu zai wala ya ƙiyasu ha alal juma'a ba zai ta kan juma'a cewa in juma'a ta suɓa ce mutum ai raka'a hudu zai yi ba domin duk wanda juma'a ta suɓa ce mai ai juma'an tana komawa a zahar ne ina ta mun gane kai idi da ta suɓa ce maka bata koma a zahar ba na fila ne ta take haka za ka yi ta al shafi'i mala yace wani kalal karafi anna mazhabin imam malik kama fil mudawwana malam qarafi yace mazhabin imam malik kamar yadda yake cikin mudawwana shine annahu yustahabbu liman fadahu salatul idi cewa an so ga duk wanda idi ta subuce mai tare da liman an yi salliha ala hay'atiha yanda take zai yi ta karanta littafin az-zakhira juz'i na biyu shafi na ɗari da 423 الإمام الشافعي يجي ونحن نقول إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل الإمام يكبر في الأولى سبعا يجي يند لمن يسابع هكا الإمام الشافعي يجي ذاك يتا كب ركام فرقو كبر برنا بقي كبر حرم أيا كبر بري رزي بيو بايا قدانا شدا وفي الأخيرة نا ركان كرشيك وخمسا kabbar bari biyar za ka yi banda kabbaran tasowa ƙablar ƙira'a kafin mutum ya fara karatu zai kabbar bari guda biyar dole littafin ma'arfatu sunan wal asar juz'i na biyar shafi na ɗari da uku wala karal mawardi al-imam al-mawardi al-hanbali yace anna mazhab inda hanabila huwa annaha tuqda ala sifatiha cewa sallan yanda take zaka yi ta ku duba littafin al'insaf jizi na biyu shafi na ɗari hudu da talatin da uku mun gano wannan da kyau ku shi yasa duk malamai akan haka suke kuma shine fatawa wanda take matabbaciya ko mafi inganci al'imam ibn hajar al'asƙalani ya aliki a kan babin da al'imam al-bukhari ya kawo a cikin as da ya ce babun iza fatahul eid yusalli rak'atayn ne. al-imam ibn hajar yace fi hadha fi hadhihi al-tarjuma fi hadhihi al a wannan babi to babin na dauke da hukumo hukunci ne guda biyu akwai abin da ke shar'anta mutum zai rishi sallan idi in har idin ya subuce mai tare da jama'a zai iya ranka ta kuma zai iya ranka ta shi kadai shin da uzuri ne da dalili wannan idi ta subuce ko ba uzuri ko babu dalili to lallai wannan idin sai fa yayi ta wannan bayani yana cikin fatawul bare na ibnu hajar a juz'i na biyu lamban shafi na 474 zuwa 475 an yi wa babban malami al'imam al'usaimin tambaya ya ba da ansa da cewa an sunanta ga duwanda sallan idi ta subuce mai ko na ɓangare na sallan idin to ya yi ta a siffan da take mun gano wannan da kyau ku ba zai zo da wani abu saɓaninta ba domin sunna ita ce abin da za a baka lada in kayi ba za a ma ƙuba ba in ka batta to duk wanda sallan idi ta subuce mai to zai yi ta ne a bisa yadda take ina fatan mun gano wannan da kyau fatawan babban ma manyan malaman duniya da ke na da'ima lil ifta'i a cikin a mamlakatul ta saudiya su ma sun yi irin wannan fatuwa ƙarƙashin jagorancin al'allama abdulaziz bin baz Allah madawakin sarki ya ji ƙanshi. a jiz'i na takwas lamban shafi na ɗari uku da shida malaman suka ce duk mutumin da sallan idi ta subuce mai abin da aka fi so shine ya ranka ta salli ha ala ha min duni ba, zai yi ta ne a bisa yanda take ba tare da yayin huɗu ba mun gano wannan da kyau ko sai lajinatu da'ima suka ce wa bi haza qala al imam malik wa shafi'i wa ahmad wa nakhai wa ghayruhum min ahli al suka ce manyan malaman ga abin da suka faɗi suka kawo dalilai da hujjoji suka daure wannan fatawa da duk muka ambata a baya mala ya ce wa khulasatul amr anna man fadaruhu salatul idi takaitattun bayanai dai shine duk mutumin da sallan idi ta subuce mai fa innahu ya qadiha kama sallaha al-imam to zai komo gida yayi ta ne kaman yanda liman yayi ta ma takbirati az-zawaid tare da ƙarin waɗannan kabbar bare da aka saba yi kabbara shida banda kabbaran harama kabbara biyar banda kabbaran tasuwa daga raka'a na biyu su ne kaɗai abin da ya kamata yi jama'a mun gano wannan da kyau ko wani al'amari a bayyane yake a fili yake kuma mu ji tsoron Allah mu kiyaye ka'idoji mu kiyaye dokoki kallon idin nan mu yi ta kamar yanda yanayi da kuma tsari ya hukunta mana mu yi muna roƙon Allah madaukin sarki ya ɗauke mana wannan al'amari na wannan fitina na coronavirus ya zaunar da ƙasar lafiya ya zaunar da jihar mu da garuruwan lafiya ya amintar da mu da amincin shi ya sa mu ga ƙarshen wannan fitina lafiya ya amintar da mu muna roƙon Allah madaukin sarki ya kiyaye mu kuma ya raba mu da abin da zai sa mu fusata mahalicin mu ba gaira ba dalili ina fatan mun gano wannan da kyau annabi cewa yi mai da'a ga shugabanni sai ce wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun ko da bawa ne ba habashi kan shi duku duku annabi ya ce ku mai da'a an gano wannan da kyau ko ba za ka fahimci wannan hadisin ba sai in kai balarabe ne ba shi a ce ba bawa bawa ma ɗan afirka ɗan afirka ma mai gashi irin namu dunkulallu wanda suke ganin shi kaskantacce in ya zama shugaba ce a mai ɗa'a jama'a mun gano wannan da kyau ko ba zai taɓa yiwuwa malaman ku gaba ɗaya su haɗa kan bata ba ba zai yiwu ba ku ji tsoron Allah ai malamai ya kawo da su ta waye annabi ne bayanan su ya ce kan su yi ku gogun su yi to yanzu ake bi ana bin malaman ne ko ana bin ku ne ku ji tsoron Allah kowa ya tara iyalin shi yi sallah a gida mun gano wannan da ke ku kowa ya tara iyalin shi yi sallan idi a gida raka'a biyu raka'an farko kabbara shida bayan kabbaran harama raka'a na biyu kabbara biyar bayan da kabbaran dagowa mm, sannan in ka iya hudu ba ka yi in baka iya ba ta yi a sa kayan sallah a ci naman sallah a yi abin da ya kamata in Allah maɗaukin sarki ya so jama'ar annabi a yi sallan idi lafiya muna fatan Allah maɗaukin sarki zai sa albarka cin abubuwan da muka faɗa Anan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum